Ɗaruruwan 'yan jihar Kogi ne dai suka nufi rumfunan zaɓe a ranar Asabar ɗinnan domin kada ƙuri'ar zaben sabon gwamna da zai mulki jihar nan da tsawon shekaru hudu masu zuwa. Kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani bayani marar daɗi game da yadda wannan zaɓe ke tafiya a sassa daban-daban na jihar Kogin, sai dai ƙorafe-ƙorafen yin ba daidai ba a wasu yankunan karkara na jihar Kogin. Ko da yake dai a yankin Jiko da ke kusa da Asawa ta ƙaramar hukumar Lokoja, Akwai labarin hana wasu masu zaben kaɗa ƙuri'arsu bayan an tantance su kamar yadda wannan mai suna Muhammadu Garba ya yi ƙarin bayani. Wallahi rufan iyaka su ɗauke ka hoto kawai su je su dongola ƙuri'ar da mm, jam'iyyar da suke so su dongola mawa. amma wacce runwa kenan wani gari ne? jikko. O jikko ok wani local government ne? Eh lokacin local government ne. Ko arɗin mu ma da ya zo aka ɗauke shi hoto sai ya to ai zai dongola sai aka ce mishi kawai a an gama shi kenan ya wuce. To rahotanni dai daga wannan yanki na nuna cewa babu jami'an tsaron 'yan sanda a wurin sai dai na 'yan banga. To amma kakakin 'yan sanda na jihar Kogin Mr. Williams Aya ya shaidawa muryar Amurka cewa za su gudanar da bincike akan yadda lamarin ke tafiya a wannan yanki. To a nan birnin Lakwaja kuwa ga abinda wasu daga cikin masu kada ƙuri'ar ke cewa. Sunana Yusuf Di Khadija nan lakwajen sha Allah. Ga kina layin zabe wani hali ake ciki yanzu? Ba komai wallahi ba matsala da zabe na tafiya daidai yadda ya kamata. Ba fada ba komai ba wani hayaniya insha Allah. Ke kin kada taki ƙuri'a? Ban kada ko ba. Amma kina sa ran zaki kada? Insha Allah. Na ga mata da yawa kun fito nan me yasa kuka fito da yawa? Mun fito da dan mu kwace yancin mu kada ƙuri'an mu insha Allah Allah ba mu nasara. Sunana Honorable Bin Eba Yashewu Tijani ni ne representative na karamin hukuma na lokoja one state constituency a nan kogi state to alhamdulillah in ka gani kai ma da kanka da ka zo ka gan cewa kowa suna jefa kuriya yadda ya kamata ba, ba kowane hayaniya nan. Shugaban jam'iyyar APC a yankin Lakwaja, Alhaji Mai Kuɗi Bature ya musanta labarin cewa su tana sayan ƙuri'u da kuɗi ta yanzu ne ga kariya tsaye nan gurin kuma ga mutane a layi kaya kuriya wajen mutum zargin amfani da yan dabar siyasa da ake ma fatin gwamnati me zaka ce to yanzu ne Allah ya sa da kai maka jihar Kogi tunda ka zo jihar Kogi kake yawo a nan kai kaga dan daba To shi ma dai shugaban hukumar ba da ilimi bai ɗaya ta jihar Kogin ya buƙaci ‘yan siyasa ne da su rungumi ƙaddara a duk yadda sakamakon zaben ya kasance. Suleiman Ndala Abdullahi in ba ba kai ba wani naka zai samu shine in muka hakura haka lallai san Najeriya za ta ci gaba ba ma kogin da kawai ba. Zaben na yau Asabar dai a nan jihar Kogi ana yin shi ne a cikin yanayi na zaman makoki a sakamakon rasuwar shugaban ƙaramar hukumar Lakwaja Alhaji Muhammadu ɗan Asabi, wanda ya yanke jiki ya faɗi kuma nan take raye halinsa, ana sauran kwana ɗaya a fara zaɓen. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Lakwaja a Najeriya.